Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a shirin tambaya da ansa tare da naku. Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu daga cikin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan faduwar gaba da ababen da ke haddasa shi. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da tambayar da ke cewa shin ko ke kawo faduwar gaba? Jin tsoro ne ko kuma wata alama ce ta gazawar zuciya? Wannan tambaya ce da ta fito daga sani mai lange-lange ya wuri. Wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Nejan Najeriya Ismail Karatu Abdullahi ya tuntuɓi wani likita daga asibitin Malam Aminu Kano da ke jihar Kanan Najeriya. Ga yadda zantawar tasu ta kasance. Shi faɗuwar gaba wani yanayi ne da mutum yake ji a kirjinsa wanda yake da alaka da yanayin yadda zuciya take bugawa wato yanayin saurin bugawarta ko kuma bugawarta da karfi a wasu lokutan ma har ya zamto tsarin yadda take bugawa ana samun tsallake a tsakani sau tari wanda suke fuskantar wannan yanayi na faduwar gaba yana musu matukar wahala kwatanta abin da suke ji sai dai kawai abin da yake a zahiri shine saurin bugawar zuciya da kuma yadda take bugawa da karfi to likita me ke haifar da hakan abubuwa da yawa ka iya sa wannan yanayi na faduwar gaba kaɗan daga cikinsu sun haɗar da tsoro wasu abubuwa da ake amfani da su na sha kamar kefin ko kogiya akwai maganunuwa da suke su ma da alaka da wannan yanayi da ake ji sannan akwai yanayin sinadaran electrolytes wato wasu sinadarai da suke taimakawa zuciya gurin bugawarta ko kuma wasu sinadarai na hormones da su ma suna da alaka da yanayin yadda zuciyar take bugawa sannan wasu lokutan akwai abubuwa da suke da alaka da yanayin halittar zuciyar kamar structure kenan ta ita zuciya zuciya ana iya samun structural abnormality wato ya zama an samu nakasu na yanayin halittar zuciya ko kuma wata cuta ta zo ta taɓa yanayin halittar zuciyar wadda za ta iya haddasa wannan yanayi duka wayan abubuwa da na lissafo suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake alakanta da fuskantar wannan yanayi sannan da ƙarancin bacci yakan iya jefa mutum a cikin wani yanayi da zai iya tasiri akan shi ma yanayin bugawar zuciya akwai wani abu da mutum ya kamata ya yi yi da zaran ya fara ji ko kuma dole ne sai ya ga likita to ana iya magance wannan yanayi na faduwar gaba ta hanyar shan magani da likita zai iya rubuta mutum ko kuma sauya yanayin rayuwa idan ya zama da faduwar gaba tana da alaka da shan abubuwa kamar kafin da giya da sauransu to kaga wannan mutum da zarar ya janye jikinsa daga wayannan abubuwa zai samu sauki sai dai abu mafi mahimmanci shine idan mutum ya zama da yana yawan fuskantar wannan yanayi da kokari ya tuntubi kwararru a wannan fanni wato cardiologist kenan likitocin zuciya domin su tantance wani irin matsala ce ta haddasa masa wannan matsala magance ta ta yadda ya dace gaban da ke yawan jin faduwar gaba hakan na nufin zuciyarsa na da matsala ba lallai hakan yana nuna zuciya na da matsala ba kamar yadda muka sani zuciya tana buga kalla so 60 zuwa 100 a cikin minti guda so to duk sanda ya zama da an samu wani abu da zai iya canja tsarin buga wata cikin gaggawa kamar tsoro ko fargaba ko kuma wani abu da yake da alaka da sinadaran da suke taimaka mata gurin bugawa za a iya samun wannan yanayi inda za a ce ya zama matsala shine idan ya zama da ko da yaushe mutum yana fuskantar wannan yanayi akai akai to ta iya yiwuwa wani abu ne da yake da alaka da yanayin halittar zuciyar tasa wato structure take kenan kaman arizmiya da ake samu wanda wani yanayi ne da yake da alaka da lantarkin da take taimakawa zuciya gurin bugawa yanayin tsarin gudanawar lantarkin yake rikicewa wanda ake kira da arrhythmia to kaga a wannan abu ne wanda yake na ciwo wato ya haddasa yawan fuskantar shi wannan faduwar gaba sai dai kawai kamar yadda na bayani a baya idan ya zamana da mutum yana fuskantar wani yanayi akai-akai to ya kamata ya ga kwararren likitan zuciya daga ƙarshe kamar yadda ake ɗauka sakamakon canfawa da ake yi kan cewa duk duk wanda ke cin faduwar gaba wani abu na shirin faruwa da shi me zaka ce ga masu sauraron mu domin goge wannan tunani ga waɗanda suka yadda da hakan to a likitance kan gaskiya zan iya cewa ba shi da alaka ta kai tsaye da faruwar wani abu da zai faru a gaba sai dai kan idan mutum dama akwai tsoro wato anxiety kenan na tunanin faruwar wani abu to wannan zai iya haddasa masa faduwar gaba amma ba shi da alaka da cewa wai saboda wani abu zai faru ne kawai mutum sai ya ji gabansa ya faɗi ko da babu tsoron faruwa wannan abun a tare da shi. Da fatan mai sauraro ya fa'idamtu da amsar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba, wadda ke cewa wai shin menene ma'anar dokar soji da shugaban kasar koriya ta kudu yun sokyul ya ayyana kafa ta a kasarsa wadda ta janyo masa tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin al'ummar kasar wannan tambaya ce da ta fito daga sanusi madattai da magaram wakilinmu na abuja fadar gwamnatin najeriya muhammad sani abubakar ya samu zantawa da dr sha'ibu aliyu muhammad masanin tarihi da harkar diflomasiya a tarayyar najeriya kuma ga yadda zantawar taso ta kasance. ita wannan doka wadda shugaban kasar koriya ta kudu ya kafa ta a wanda ake kiranta mashalo wata doka ce ta wucin gadi da wadda ta ba sojoji a wani iko na na lokaci cikin kuma wannan doka yawanci ana kafa ta ne idan akwai ana cikin wani halin ha'ula'i ana ana na kakkabe ko in su tarnaki ko kuma su matsaloli da suka fuskanci kasa a lokacin da wani doka take aiki ce to yana nuna cewa farar hula sun gaza a harkokin mulki saboda haka sojoji shi ne za su kance suna da ainihin iko iko akan gudanar da harkoki a mulki a cikin wannan ƙasar a lokacin da ya kafa wani doka shi ya ce an kafa ta ne da dalilin domin ganin cewa ai maganin waɗanda suke barazana ga wannan kasa da kuma 'yan adawa da wannan ƙasa a cikin gida da wajenta wanda yake a wannan abu bai ma fararen hula da ainihin su shugabannin majalisa da 'yan masu 'yan jam'iyyarsa a daɗiwa wanda suka fito kan titi suka yi Allah wadai da wannan doka ko kuma wannan ƙuduri da shi shugaban ƙasar Koriya ta Kudu ya ɗauka wanda suka baya shawarar to ko ko dai ya sauka murabus ko kuma ya canza ya ribasin wato ya koma baya ya soke wannan doka da ya kafa ta domin a ganin suna ganin cewa wannan yama demokradiyya kara tsaye ne a wanda yake cikin shekara hamsin ba a taɓa samu an sami irin wannan yanayi na shugaban ƙasa na demokradiyya aka zaɓi ƙarƙashin demokradiyya ya fito cewa a'a yanzu martial law wato dokan sojoji shine nan zai yi aiki na wucin gadi domin dawo zaman lafiya da kwanciyar zaci na ƙasa kuma yana aiwatar da wannan doka ne sai a ga sojoji a sun fara fara sa hulan kwano sun fara kaiwa da kuma sun zage majalisar dokokin kasan suna shawagi a sararin sama duka domin ganin cewa sun murkushe dukkan wani yunkuri na zanga-zanga ko kuma tashin hankali wanda zai faru a cikin wannan kasa to wannan abu dai ya kawo tashi tashi zaune wanda yan majalisar suka yi barazan cewa za su tsige shi a wanda dole a cikin haka ka shi a shugaban kasan koriya ta kudu ya janye wannan doka yawa tambaya ta biyu ya kuma yake cewa shin wani alfanu ko akasin haka dokar ke da shi to shi alfanu ko rashin alfarmar doka ya ta'allaka ne da yadda jama'a su gina cewa a an ma demokradiyya ne kara tsaye domin dalilin a wata da doka ya dakatar ko kuma ya dakatar da dukkan tsarin gwamnati ta demokradiyya ta siyasa cikin kasar kore ta kudu wanda dukkan yan siyasa musamman yan majalisu da yan siyasa hatta yan jam'iyyarsa suka fito suka yi adawa cewa bai kamata matsayin shi da aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasar kore ta kudu a ƙarƙashin jam'iyya jama'a suka fito suka zaɓe shi ya fito kuma shi ya masu demokradiyya karan tsaye ya aiwatar doka Wanda da za ta dawo da gwamnatin sojoji ko kuma mulkin sojoji a cikin wannan kasa din to wannan shine babban alfansa to shi kuma amfanin ta shi yana ganin abin da aiwata ya furta cewa yana so ya amfani da cewa ne ya shawo kan matsaloli da kasan da ke barazana ke fuskanta musamman daga cikin gida da wajenta to sai kuma su yan kasar da ce a'a ba wannan ne musamman shi ya ambato koriya ta arewa wannan koriya ta arewa ita ce babban kasa ko kuma shugaba na adawa da koriya ta kudu to sai sai mutane su gane cewa gwamnatin kasar a'a ba fa ya amfani da domin shawo kan matsalolin ko kuma barazana da kasar take fuskanta a cikin gida ko waje ba a'a yana so ya amfani da domin cin wata burin shi ta siyasa to wannan shine babban tarakin da aka samu wanda yake gaskiya a wannan ba karamin ma demokradiyya kasar tsaye bane a cikin a gwamnatin ba gwamnatin soja ba ba ji mulki akai ba a ce shugaban kasar siyasa ya ainihin aiwatar da amfani da martial law wato doka doka ta sojoji domin aiwatar da waɗansu manufofi da kudurishi da cikin gwamnatin kasan kore ta kudu sannan kuma tambaya ta ƙarshe yake cewa a ƙasashen mu na afirka ko akwai irin wannan dokar a gaskiya a cikin kasashen afirka a bayan tsammanin an taɓa samu a yarda da irin wannan shugaban mulkin siyasa ko demokradiyya ya fito da amfani da ƙarfin soja ba ko kuma dokokin sojoji domin gudanar da harkokin gwamnati ko kuma harkokin siyasa a cikin kasashen a kasashen afirka ko da yake dai akwai shugabanni da yawa wanda suka hau kan gadon mulkin suka yi juyin mulki suka rikida sauko ma 'yan siyasa kuma ko kuma waɗanda suka dinga yin tazarci a cikin kasashen su kamar nan kasan kameru wanda za ka ce paul biya kusan shekarun shi arba'in yana kan karagin mulki to amma dai yawanci za ka ce wani kundin tsarin mulkin ne ake mashi garan bawul a cancanza shi domin ya biya bukatu na ainihin shugaban da ke kan gadon mulki amma ba amfani da dokoki ya yi kira mashallo ko kuma dikiri na sojoji domin aiwatar da harkokin mulki ba a in ka samu eh, an samu a kasar libya wanda gaddafi daga jiya mulki ya kuma farahula, in ka samu kasar sudan an samu albashi daga soja ya kuma farahula, hula duka dai sai dai su yi amfani da canza tsarin kundin tsarin mulki na kasan domin ganin cewa ya cimma wa'insu burace burace nasu da suke su cimma da dawoma akan mulki ko ko ci gaba akan gadon mulki kamar inda lokacin da samu a shekarun baya akwai shugaban kasa a Najeriya wanda ya kokari yayi tazarce wanda kaga shi ma ba ma shi amfani shi ba a'a kundin tsarin mulki ne aka so a yi masa ma a canza domin biyan bukatu to gaskiya na ganin a gajeren takadiri na gajeren mai bai tsamana ko ta kasashe ta Afirka wanda ta iya amfani da irin wannan a ce shugaban kasan shugaban siyasa ya amfani da dokokin sojoji sai kuma tambayar mu ta gaba da ke cewa don allah me ake nufi da gobarar daji kuma me ke haddasa ta shin an taɓa fuskantar ta a nahiyar afirka ko akwai alamun da ke bayyana ta kafin afkuwarta akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya gana da dr abubakar suleiman ƙwararre kan muhalli kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi ga yadda zantawar tasu ta kaya wutan nan wuta ne wanda ya wuce kima na hankalin ɗan adam a turance mukan ce mishi is unpredictable kana kuma wutan wanda ya gagara a kashe to duk wutan da ya zama wannan ko kuma a'a wurin kashe shi ana matukar wahala kafin a rabu da shi to ya zamo wutan daji a turance mukan ce mishi wildfire ko forest fire ko bush fire duk wanda ka sani sai abin da ke haddasa abin da yake haddasa wutan daji nan abu guda biyu ne na farko akwai haddasa da ake samu wanda daga ubangiji ne a turance mukan cewa natural factors na biyu abin da ke haddasa wannan shine daga ɗabi'unmu namu na ɗan adam ka gane human factors kenan kuma a kashi casa'in ɗin abubuwan da suke janyo gobaran daji a ko ina ka gani a duniya wallahi tallahi kashi casa'in ɗinsa daga ɗabi'unmu ne da halayenmu na ɗan adam me kake nufi da ɗabi'un ɗan adam madalla ai ɗan adam kullum in ka gan shi akwai waɗansu aikace-aikace na hidimomi na rayuwar shi wanda yake gudanarwa misali kamar su a wayannan kasashen turawa a kashi 90 dinnan da na gaya maka na abubuwan cewa mutum ke haddasa wuta kashi 30 dinnan ka gane na mutanen da ba sa so a zonna lafiya ne wa'yansu da gangan suke zuwa su tada wutar su suna da burinsu da suke abunga so wa'yannan akan ce musu ason kamar yadda muke da 'yan ta'addanan da suke na anan ka gane sukan faffasa layukan mai da wa'ansu abu to a can ɗin ma akwai mutanen da saboda kawai su janyo wa gwamnati wani bala'i ne saboda wasu su to kashi talatin na na wuta a cikin kashi casa'in da na gaya maka cewa bil adam ke haddasa shi to kashi talatin nan saboda biyan bukatun wa'ansu mutane ne a wurin saura kuma kashi sittin din na wanda ɗan adam ke yi akwai abubuwa daban-daban amma dalilin da ya sa ka fi jin nasu waɗansu wuraren da ake ayyanawa kullum zaka ji a kafafen labarai shine wurare ne da suke da manya-manyan dajuka wanda ya wuce irin namu a nan da kake muke muka saba da su shi kuma bature dinan da ka gani allah ubangiji ya mishi shakatawa in yayi shekara yana cikin dan birni ya dan tara wayan sabu karshen shekara sai ya ce ya tafi hutu sai ka gan shi a kurmin daji shi kadai dawo da matarsa ko da 'yan 'ya'yansa biyu sun je in dare suna kunna wuta wai kan faya dan wannan wutan shi yake ba makamashi da haske a wurin za su yi sati ko sati biyu wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haddasa musu gobara a wayannan wurare na biyu akwai mutane masu shan taba da wayansu abubuwa wanda da wuta ake amfani to a irin ganganci na biladama irin wuraren da suke amfani da wayannan abubuwan da ke amfani da wuta wurin ya da su ba a mai da hankali sai ka ga an yasar a cikin kungurmin daji wanda akwai itatuka wasu sun bushe ganye idan ya kama ɗin nan kuma shi ke ya dinga tafiya tafiyan ita nan da ka ji kake ji na ce maka na ban mamaki ne don akwai abubuwan da suke ingiza ta na ɗaya akwai iska wind movement din shi yana taimakawa wurin bazuwar wannan abun da gaggawa ka ji wannan na biyu akwai slope ka gane wuta dole ne in wuri ya zama akwai daga hawa akwai gangara to wutar nan fa dole zai tafiya ka gane tunda ya samu gangara iska kuma na hurawa ai ka san ba karamin tafiya zai yi ba a maimakon a ce a da sama yake yana hawa ka fahimta yawwa to wa'annan kenan kana a duniya manya-manyan wurare wa'anda suka fi samun allah ya fi jarabarsu da wa'annan ibtila'in wuta irin ta daji kaga a duniya dai gaba ki dai babu inda ya kai amerika a amerika ma da yake tana da girma akwai jihohi waɗanda specifically an ware su an san su su wannan wurin yake eh, abunga kaga yanzu irin ta kwanan nan kaga akwai california ko ba haka ba bayan california a america akwai florida bayan florida wutan gobara yana faruwa a alaska ka gane bayan alaska akwai wani state a american da ake ce mishi oregon shi ma wannan yana fama da wannan wutan dajujjuka banda wannan wuri kaga indonesia ita ma allah ya mata albarkan dajuka masu girma su ma suna fama da wannan matsalolin gobara haka a siberia shi ma akwai irin waɗannan matsalolin to duk duniya ba inda ya kai su a wayannan wurare to tambaya ta gaba eh. shin nahiyar afirka akwai alamun da ke nuna cewa irin wannan bala'i zai iya auka mata kowane lokaci bisa la'akari da abin da ya faru yadda kake faɗa yanzu a california yanzu daga bayanan da na yi afirka ba mutane ba ne wutan nan fa gabaki daya duniya na ce maka kashi casa'in inci abin da yake aukar da shi ɗabi'u ne na ganganci na bil'adama ai afirka ma mutane ne ka fahimta ah, wutan daji kuma sau nawa ake yi a ƙasar nan ai kullum a cikin shi muke anan duk ofishin kwana-kwanan ka tafi zaka je ka samu datar sun wa'in abubuwan ya allah wutan gidaje da wurin mutane kuma ya shafi na daji haka kuma mu a nan abin da yake kawo mana wutan dajin shine babba shine aikin gona lokacin da eh, damina ya sake zagayowa an yi dan sassabe an tattara wa dan eh, abubuwan da ba a bukata sun dan sha rana sun bushe sai ga kunna musu wuta ba tare da an tsaya an tsaron wannan wutan ya ce ya mutu bai bazu wani wuri ba kana lokaci ne wanda iska yakan yi tafiya yakan akwai shi yana hurawa ka fahimta tunda juyin hurawan iskan shi yake kawo mana zubar ruwan sama so akwai activity na iska da yawa yawa kankanin wuta aka yi sai ka ga ya shafi wani daya kana wani abun da mu a nan afirka da irin ƙasar mu najeriya ke ka haddasa mana wannan matsalar wutar dajin akwai farauta farauta kan an fita aina mukan da suke cikin wayannan dajukan ake nema ko to dan adam da gangan yake kunna ma dajin wuta saboda duk dabban da yake ciki a Allah kurege ne zomo ne gada ne an kunna gidansa muhallin shi da yake ciki an kunna mata wuta ai fita zai yi ta gudu kaga ya fito musu kirikiri sai su bi shi su buge shi in na harbi ne sai su bi su harba da dai sauran irin wa'annan abubuwa din so a ƙarshe kuma ka yi ba yanzu na kake magana akan ƙasashen da suke da yawan samun wannan bala'i shin waɗannan ƙasashe iyakacin su kenan da ka ambato su ko a a ba iyakacin su ba kenan ai abu ne da yake shafan duniya shi gobaran daji wani eh, matsala ce ta muhalli da ke faruwa a ko ina a duniya sai dai na wani wuri ya fi na wani wuri in ji dajin da Allah ya hore ma wani wuri wani wuri ba su da shi so wayannan wurare duk da na gaya maka wurare ne wanda Allah Ubangiji ya zuba halittun da juka wurin suna da girma kuma akasari jama'ansu wayansu irin na karkara a cikin wa'annan dajujjukan suke zama da iyalansu da dukiyoyinsu da arzukansu suna gudanar da rayuwarsu. To, Dr. Abubakar Suleiman muna godiya matuƙa da amsa waɗannan tambayoyi da kai. Madalla na gode. Madalla. Nan kuma za mu ja labulan shirin. A madadin wakilanmu Ismail Karatu Abdullahi na jihar Neja da Muhammad Sani Abubakar da kuma Ibrahim Malam Goje dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International. naku na sani ke cewa makasance kasance lafiya.